Bismillahir Rahmanir Rahim. Ƙanwar matata, babi na goma sha biyu. Ya san Hajiya sai ta kusan kashe sa da masifa, dan da aro ana aro baki sai ta aro tabbas. Da a ce mahaifinsa na da rai ne to da da was kenan. Don ko da a ce zai amince a yi auren to sai ya kulle su a prison, ko da na sati biyu ne tukun. His father, Nuruddin Muhammad Ibrahim, was the Chief Justice of Nigeria. kafin ya mutu yana da mahaukatan kuɗi wanda ƙwaƙwalwa ba zai iya ɗauka ba san baya ɗaukar raini da rashin adalci I really miss you papa I miss everything about you daddy Allah ya ji ƙanka da rahama ya gafarta maka yana faɗin haka ya limshe idanu siraran hawaye na zubowa daga idanuwansa daidai nan ya ji ana danna dobel da ƙarfi Da sauri ya tashi zaune yana kallon ƙofar. wani abu ya danna daga gefen gadonsa sai ga hoton hajiya ɓaro-ɓaro a jikin wani sikirin da ke saman ƙofarsa kai ba za ka taɓa ganin sikirin ɗin ba sai idan shi ya danna wannan madannin da sauri ya sauka daga kan gadon tare da isa wajen ƙofar ya buɗe ido hudu suka yi da hajiya ran ta abin gumɓace ai sai ka fito tun da kai a rayuwar ka fi so ka ga raina yana ta ɓaci tana gama faɗin hakan ta juya ta bi kwarido ɗin da ta biyo shi ma bayan ta yabi don ya san dama tatsuniyar gizo ba ta wuce ta koke fuska babu yabo babu fallasa ya isa falo a zazzaune ya taras da gaba ɗayansa su biyar ƙanne da yayyen mahaifinsa zama ya akan kafet tare da faɗin barkanku da zuwa uncle uncle amiru ya kalle su tare da faɗin kalle ni ungwanan ya faɗi haka tare da yi masa da kuwa sai dai isa ƙofar gidan sannan ya ɗauko wayarsa da ke gefensa ya lalubo nambar sara da ya sebin da my andrews blaze ya yi kiran nambar Rangin uku ya amsa kiran tare da faɗin “Hello, Assalamu alaikum,” taɓa baki kamar tana kallonsa tare da amsawa da “Wa alaiki salam,” da sauri Sarah ta cire wayar daga kunne tana kare wa special number ɗinsa kallo wanda ya ƙare da tiri guda shida a ƙarshe. Turo baki ta yi don sarai ta gane muryarsa, gashi kuma tana tsoron yanke kiran don bata manta da dil su na ɗazu ba. Wa ke magana? Bugun zuciyarki. kai tsaye ya bata amsa yana mai sakin murmushi, Sarah kuwa yana faɗin hakan zuciyar nata ta soma bugawa, shiru tai bata ƙara cewa komai ba, sun ɗau lokaci har na tsawon mintuna biyar babu wanda ya sake yin magana, Khalil ya ciro wayar daga kunne, kamar yadda ita ma Sarah ta fiddo nata, domin ganin yana akan layi ko kuwa, sai ta ga yana kan layi, kamar yadda shi ma ya gani daga can, mayar da wayar yayi kan kunnensa tare da faɗin. kan ba a je ko ina ba har kin fara karya dokar ko?" ƙara turo baki sara ta yi daga can tare da faɗin, "To ni ai kai ne baka yi magana ba, kuma ni ban san me zan ce ba." da zama ya yi cikin motar tare da faɗin, "Ki fito ina waje." Waro idanu sara ta tare da faɗin, "Waje kuma? Ni dai" sai kuma ta shiru bata karisa ba. karisa maganar ki mana, ke dai ba za ki fito ba ko?" Kwanciya ta yi gengene tare da faɗin. Ni dai Allah yana sama yana kallo ba haka ne niyyar cewa ba, ɗage gira ya kamar tana kallonsa tare da faɗan “Awo, to idan ba tsoro ba ki faɗi abin da kika yi niyyar faɗi daga farko mana.” Sai da ta juya idanuwanta sannan ta ce, “Ni dai so nake in ce maka ni dai gaskiya.” Dariya ya saki tare da faɗan. “Kin ga karyar mata kasa fitowa, to bari na juya kawai kin ga kenan dil ɗinmu ya rushe.” Waro idanu sara ta yi tare da miƙewa da sauri tana faɗin, "Wallahi a'a, ba haka nake nufi ba, gani nan zuwa yanzu." Sosai ya saki dariyarsa tare da faɗin matsauraciya "Ana so ana kaiwa kasuwa." "To me ake so ɗin?" ta tambaya tana hararar wayar. "Kalilullahi mana, Kalilu," ta faɗi cikin zuciya, har da Allah ya kiyaye. Ba ta san cewar a zahiri ta yi maganar ba, sai da ta ji ya ce, "Ni ne Kalilo ɗin." Na shiga uku na, ta faɗi jin ashe a bayyane yi magana. ki fito maman twins kar ki bata min lokaci na. Mene? Ni wallahi ba maman twins ba ne. ɗaya kawai zan haifa maka, shi ma don babu yarda zan yi ne. Ai dan dai zubar da ciki haramun ne, kuma tamkar kisan kai mutum ya yi da zubarwa zan yi wallahi. Faɗin Sarah, don Allah ki gwada, da na ba ki tsantsar mamaki, don kin san Allah sai na kuma yi maki ciki kin haihu. Kuka Sara ta saka tare da faɗin, "Kuma ba zan fito ɗin ba Mungu kawai, don Allah bar roƙe ki ba kar ki fito ɗin cikin mintuna biyu rak." Yana gaba faɗin haka ya katsa wayar. Kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wani irin jaraba ce haka? Ga duka ga tsinka jaka. Faɗin sara tare da share gundun hawayen da suka zubo mata. Ta nufi wardrobe ta ɗauki vel madaidaici ta yafa a kan riga da siket ɗin jikinta, wanda ya amshi ƙerar jikinta cif-cif. Babu ko hoda a fuska sai wani ɗaura fuska take yi, tare da fita waje ba tare da ta kalli 'yan uwanta da ke tsakar gidan ba, babu mai shigar arziki a cikin su Marfua ma shayar da 'yarta Faduwa take yi, 'yar shekara ɗaya da wata biyu, ko kashe ta za a yi ba za ta iya nuna uban yarinyar ba, saboda yawan samarinta. Ga 'yar fara ta kyakkyawa kamar mahaifiyarta, don duka 'ya'yan Lami kyawawa ne, duk da Lamin ita ma ba laifi tana da kyau, sai dai ita baƙa ce. Hasken Baba suka yi da kamannin fuskarsa, shi ya sa gaba ɗaya suke kama da juna, sai dai wancan tafi wancan dogon hanci ko kuma ƙirar jiki, wata kuma dimple gare ta, wata kuma ushirya wasu dimple ɗinsu ne Sara Na'ima da Hassana. masu shirya kuma aina unurata da Marfu'a, Lukman ne kawai ya ɗauko Lami kaf kamanni da hasken fata, sai aina ure ita ma ba fara ba ce sosai, kamar sauran 'yan uwanta. kuma ita tana da ɗan jiki irin na mahaifiyarsu. Da kallo suka bi sare dukkansu, kuma babu wanda ya tambaye ta ina za ta je. Tura ƙofar gida sai tare da fita ta coge a ƙofar gida. tana karewa motar da yake ciki kallo ta gefen ido, tana mamaki, shi motoci har nawa gare shi haka, shi ma kuwa ta cikin tintar gilas windo din yake karewa halittar jikin ta kallo, yana mai jan wani irin matsanancin kishi na taso masa. domin gyalen dai bai da maraba da babu, don babu abin da ya ɓoye a jikinta, ga shef ɗinta da ya fito kamar zana ta aka yi, hannu ya kai ya ɗauki gilasis ɗinsa ya makala a idonsa, tare da buɗe motar ya fito, luckily sai ga wasu almajirai su biyar za su wuce, da hannu ya ya fito su tare da buɗe but ya nuna musu abin da za su kwashe su kai gidan su Sara, Sara na ganin uban kayan da ake fitowa da su a cikin but, backseat da kuma frontseat ta buɗe. ido tana mamaki, don kamar za a buɗe shago, sai da aka gama kwashe kayan tsabe sallame su. Sannan ya nufi wajen ta don tana ta ba wa almajiran nan waje ta koma gefe, fuskar nan butubutu ya kalle ta tare da zare gilasis ɗin fuskarsa. Lokacin da Sarah ta ɗago ta saka idanuwanta cikin nasa, sai da gabanta ya faɗi. ganin yadda launin idanuwansa suka canza. Duk lokacin da ta kalli idanuwansa a wannan yanayin, tuno mata da ranar da aka samu cikin jikinta yake yi. Ke har yanzu ba ke hankali ba ko sara Duk lokacin da ya farta sunanta, sai ta ji duk duniya babu wanda ya iya kira kamar sa. To ni kuma mai nai yanzu? ta faɗi tana mai turo baki. Ko kafin ya yi wata magana Lami ta turo ƙofar gidan tare da faɗin sannu sannu sannu da ƙoƙari yaron arziki. Wannan irin uban kaya haka kai an gode sosai. Ai irin ku ake so masu hannu a buɗe. Allah yi maka albarka. Faɗin Lami tana washe baki. tsara ko ji kamar ta ƙwalla ihu tsabar takaici. Dan Lami ta riga ta gama zubar mata da mutunci. Shi kuwa Kalilullahi ko kallon ta bai yi ba. Sai cewa kawai yayi amin. yana kallon fuskar Sarah da ta gama ɓata masa rai. Juyawa Lami ta ta koma ciki, Sarah kuwa kuyar da kai tai tana jin hawaye na taruwa a idanuwanta. Kar ki yarda wannan hawayen su zubo, kar yarda su zubo. don idan suka zubo na yi miki alkawari sai na lashe su tsaf kuma a titin nan da ƙyar Sara ta iya mai da hawayenta suka koma don ta san tabbas duk abin da kalil ya faɗa zai iya yin fiye da haka tun da dai yanzu haka cikin sani a jikinta don Allah ka yi haƙuri da halin mahaifiyata maimakon ya yi sharhi akan maganar da ta yi sai cewa ya Sara idan kina son zaman lafiya da ni kuma kina gudun abin da zai je ya dawo to kar in kuma ganin ki da irin ɗan iskan gyalen nan. Wai ke baki san ba irin kuma ne suke saka gyale ba. Wallahi yawancin mata ko kuke ji ana yi muku fyaɗe. Kin san cewa Allah ya yi kuma sha Allah ta yadda ba kowane namiji zai iya haɗiye miyansa akan ku ba. Amma sai ku riƙa fitar da surar jikinku. wasu kuma har ƙari suke yi dan kawai su birge samarin. To ni wallahi ban so kuma ban so na sake ganin irin haka. Ki kiyaye ni. Wai wani mai. sabida bibi ko ta ina na zama nashi oho, faɗin tsara amma a zahiri sai cewa ta yi, zan kiyaye daga yau insha Allah. Shi kuma Khalil ya ce, very good, Allah ya baki iko, yanzu menene kike bukata Turaren jikinka, ta faɗi a cikin zuciya saboda yadda kamshin yake fisgarta Dan na yau ma ya fi mata daɗi a kan wanda ya saba sakawa, amma a zahiri sai cewa ta yi babu komai, ni babu abin da nake buƙata, abin da ka kawo yau ma ya yi yawa. Hararar ta yi tare da faɗin toke na kawo mawa, ni su baba da mama da 'yan uwanki da kuma bebi na da ke cikinki na kawo mawa, akwai cakulet wannan duka naki ne, a na bebi na. don kai hannu cikin ki ka faɗa wa baby na sa na gaishe sa, ko kallonsa ba ta yi ba balle sai abin da ya ce, kuma dama shi ma ya san ba za ta yi ba. Yana kallon ta sosai bini-bini za ta shaƙi iska ta lamshe idanu. Ya karanci hakan ya fahimtar da shi abin da Sara take shaka Murmushi ya tare da faɗin mai akwai abin da yake so amma kin ki faɗi ko? Buɗe idanuwanta ta yi a ƙasa tare da faɗin, "Ni babu abin da nake so, kawai zuciyarka ce ta faɗa maka gaibu." kallon ta yi na sakan huɗu sannan ya ce, "Ki rantse da girman Allah turaren jikina ba ya fisgar hankalinki, har yake saka ki lamshe idanu." Mamaki ne ya kashe sara ganin ya ɗago ta sai ta dabarce ta rasa mai za ta ce, sai kawai ta yi shiru tana kallon ƙasa. Komawa mota ya yi, mintuna biyu sai gashi ya dawo da kwanan turaren. bakinsa kuma yana taunar masoyin nasa. Wai kai baka gajiya da cin cingam ne? Faɗin sara wacce ba ta ma san lokacin da ta yi masa wannan tambayar ba. Kin tuna wancan ranar haka kika ce min mai ɗabi'un karuwa? Sai da ya ja wa ɗin yana dariya. Rufe fuska da hannunta sara ta yi tare da faɗin. To ai kai ɗin ne ka cika cin cingam. Shi kenan kuma duk mai cin cingam ya zama karuwa ko? To ai ga shi kin tunzura ni kin saka na yi miki halin karuwan har ga ki da tsaraba. Da gudu Sara ta juya za ta gudu ya rike hannunta tare da saka mata kwalin turaren a hannunta sannan ya ce a sauka lafiya a kuma gaishe min da baba. Yana gama faɗin haka ya sakar mata hannu. ita kuma ta shige cikin gida da sauri. Da gudu Lami ta rungume ta tare da zabga gudun da ya karaɗa gidan. Hatta babu da ke ɗaki sai da ya toshe kunne yana faɗan uzu billahi mina shaitanir raje Lami kuwa sai ta hau yi wa Sara kirari. Yarinya mai goshin arziki, yarinya mai ƙirar matan manya, gaban ki fari bayan ki fari kal. Dawisu duk inda kika gitta sai an kalle ki. Ohoho, ina gwanin wani ganawa gwanin. Ni na san ban yi asarar haihuwa ba wallahi, kai jama'a, tana faɗin haka sai ta hau rawa da waƙa irin na matan zumunta, sai dai ba ta kiran sunan Yesu Almasihu saboda kar ‘ya'yan su jirgin jirginta, don duk da ba sallah sai sun ga dama. ba za su ji daɗi ba idan suka fahimci ta koma addinin Kiristanci, wanda take ganin shine addinin gaskiya a gare ta. sara ko sarai ta fahimce ta, a zuciyarsu sai addu'ar shiriya take nema wa mahaifiyar tasu, akan ta gane gaskiya ta natsu. a akwai wani dogon tsaki ta yi tare da faɗin a dai yi magani idan tusa za ta hura wuta a cikin zuciyarta. Sarah kuwa kaucewa ta ta shige ɗakinsa ta kwanta a kan gado, tana tuno ranar da ta fara ganin Ibrahim karilillah a rayuwarta. tunda ta taso kawa ɗaya tal tilo take da shi a rayuwa, Muniba. Muniba na ɗaya daga cikin mutanen da suka ɗaura ta akan hanya madaidaiciya. Saboda ta taso gidan mutunci da tarbiyya, nan babanta shine limaman limamin masallacin Maiduguri Road kuma an ɗaura su akan ingantacciyar tarbiyya, makarantar su ɗaya tun daga firamare 5 har suka kammala secondary school. Muniba ta yi ƙoƙari sosai wajen saita ta sa akan hanya madaidaiciya, don farko ita ma ta ma ɗauko rawan kai da 'yan gidan, irin su shigar banza. zagin ɗan adam duk tsufansa, rashin kunya da sauransu. Muniba ita ta yi wa Sarah Registration na Islamiyyar da take zuwa, Madrasatut ta Ta'allim islamiyya kuma makaranta ce da ba a wasa ko kaɗan. kuma da ikon Ubangiji sai da Sara ta yi sauka, sai dai bata samu damar ci gaba ba kamar yadda mani ta ci gaba. Baba Nuhu sosai ya ji daɗin haka, don ko a wancan lokacin Sara ita mai ƙaunar mahaifinta ce, kuma tana jin maganar su saɓanin Lami, don ita ba ta taɓa shawarar ita ta ba ta shawarar karuwanci kamar yadda sauran 'yan uwanta suke yi burinta shine ta yi aure ta zauna a ɗakinta ƙarƙashin kulawar mutum sai dai Baba Nuhu bai da ƙarfi sosai wanda zai iya biya wa Sara kuɗi na Islamiyya da boko, don lokacin ta kammala Secondary School har ta yi jam kuma ta samu admission a Polytechnic na Tudun Wada, kuma Evening, kuma registration kawai dubu ne. An buga an buga babu ta inda kuɗin nan za su fito, kuma Lami ta yi rantsuwar da Allah kwandala ba za ta biya mata ba, tunda ita ba ta taimaki kanta ba, babu yadda za a yi ita ta taimaka mata. Haka Sarah ta yi ta faɗi-tashi har ta samu aiki a wani babban restaurant.